amma ba a ce in kayi bacci azumin ka ya wa don jibrilu baya bacci a abin da kake iyawa da layu kallu la nafsa la us'a ta cikin wannan wata mai girma wanda Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana ya saukar mana da alkur'anin da ya ba mu wannan darajoji duka cikin wannan wata da rana mu kama da wanda ya kawo qur'anin da dare mu yi kama da wanda ya fassara alkur'ani yawan sallah yawan tahajjudi yawan ibada to shine Allah yake ce mana إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين a آه. وانا wannan watan ne Allah ya kunsa mana wani dare guda ɗaya wannan dare ya fi wata dubun da babu daren a cikinsu wannan dare shi ne lailatul Kadiri. amma Allah da ikonsa wannan dare ibadar da kai a cikinsa za a baka ladan ibadan shekara fiye da tamanin don wata dubu ya fi shekara tamanin to kowace shekara al'umma manzon Allah sallallahu alaihi tana karuwa da wannan dare tana kara don wata dubu ya fi shekara tamanin to kowace shekara al'umma manzon Allah sallallahu alaihi tana karuwa da wannan dare tana kara musu rayuwarsu wanda ya shekara hamsin yana yin azumi kaga shekara tamanin tamanin da yan kai sau hamsin kaga ibadarsa ta kai ta fi ibadun mutan da wanda suke shekara ɗari takwas ɗari tara to wannan alheri an kawo mana ne saboda albarka na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr Eh, Allah ya ɓoye lailatul qadri a cikin watan azumi a dukkan shekara eh, a cikin watan azumi ɗin ma ya kawo lailatul qadri cikin eh, kwana goma na ƙarshe na ƙarshen wata to a cikin kuma sai ya ɓoye <coughs> ya ɓoye daren don saboda a ci gaba da yi masa ibada cikin kowane dare saboda haka ya ɓoye lailatul qadri a cikin goma ɗin ƙarshen watan ramadana amma da in ka dage kana ta ibada daga harkon watan har ya kai ishirin har ka shiga goma ƙarshen ɗin kana ibada ka Allah zai sa ka dace da lailatul ƙadiri din ko da ka ga wani abun mamaki ba domin ganin abun mamaki ɗin wani abu ne daban annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sabbin sa ko waɗanda ba sa gani sun yi zamani da shi ba su gan shi ba amma sun sahabbai ne tuna shi yana ganin su kuma suna gaisawa da shi suna jin maganarsa to ko baka ga wani abubakar ka damu ka samu da dafa kadiri ka samu darajojin da ake samu dinnan fiye da na shekara tamanin da watanni to wannan shi shine kadir a ai ta kokarin ibada a cikin wannan dare don a tara wannan darajoji abin da yasa Allah ya koye lailatul kadiri saboda kowane dare ai masa ibada in an san lailatul kadirin wata za a yi ta bacci sai daren ya zo sai a yi kokari a yi ibada saboda a wannan daraja amma ya ɓoye ne allah yana da hikimomi irin waɗannan allah ya ɓoye wani a cikin muminai don saboda kowane mumini ka ba shi daraja wata watakila ko shi ma shi ne saboda haka dama daga girman allah sai girman annabi sai girman muminai ba waye ce sai girman waliyai ba da an yi haka to sauran mutane muminai din ba za a ba su girman su ba sai duk a ƙare girma a jikin waliyai amma sai Allah ya ɓoye waliyai cikin mutane da yake wani taka ma'aikata ce ta asirin Allah ba su da uniform saboda haka ne an ɓoye wani cikin jama'an musulmi walillahi al-izzatu wa rasuli wa mu'minin sannan an ɓoye sunan Allah ismullahi azam a cikin sunayensa don a roƙe shi da kowane irin sunansa walillahi al-asma'ul husna biha Allah ya ɓoye lokacin karɓar addu'a saboda a yi addu'a kowane lokaci Allah ya ɓoye Allah ya ɓoye lokacin karɓar addu'a saboda a roƙe shi kowane lokaci Allah ya ɓoye salatul wusta a cikin salloli guda biyar don a kula da kowace sallah hafizu ala salawati was salatul wusta wannan hikimomi ne na Allah mu taru a nan ne dama don mu bayani na lailatul qadri a cikin bayanin mu har mun koro cewa Allah ya ɓoye ismullahi azam cikin sunayensa don a roƙe shi da kowane suna ya ɓoye waliyai cikin muminai don a girma dukkan waliyai dukkan muminai ga baki ɗaya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah ubangiji ya saukar da wata sura musamman mai magana akan waliyan Allah bayan ya saukar da sura mai magana akan annabawa suratul isra'i da ya gama sai ya kawo wata sura musamman ta waliyai a cikin suran ne yake cewa akwai waɗansu mutane bayan Allah samari suka gamu da mugun sarki a zamaninsu mai sa a yi wa dodo bauta mai hana a bauta wa Allah yana kashe mutane in ba su yarda ba to sai waɗannan samari suka ce su kam ba za su bauta dodo ba allah ubangiji za su bautawa na rabbu رب السماوات والارض لن ندعو من دون الها لقد قلنا لقد قلنا اذا ga ce ta an ba su dama da yake su samari ne matasa ba za yanke musu hukuncin kisan a yau ba amma su je su shawara sun gade abin da yake samun mutane kashe su ake yi shi suka tashi suka tafi suka ce kai ai ba wai zama za mu yi a wani wurin da za a gamu ba mu da kuzuri kawai mu shiga daji mu nemi wani kogo mu zauna mu wajen Allah sai ya ta yi fa awu ya kafi yashur kuma rabbukum min hi wa hayyi kuma namar kuma marfuka suna tafiya sai ga wani mai Ya ce ina za ku so kwashe labari duka suka bashi a to ayin haka ne ai ra'ayin mu ɗaya ne ni ma zan bi ku duk inda za ku to sai mai kare ya bi su da mai kare ya bi su sai kare ma ya bi mai shi amma daga karen ya bi mai shi ba a cewa karen mutumin ne sai ce karen waɗannan jama'an ne jama'an su nawa ne ubangiji ya ce ya rasu layi za ka ji maganganu iri-iri waɗansu masu ba da labari za su ce a'a sai ya ƙunan salatatun rabi'un kalbu ya ƙunan hamsatun sabitun kalbu rajuman bilgai ya ƙunan sab'atun wasu sabitun kalbu za ka ji waɗansu ce ai samarin su uku ne na hudun su karansu wadanda za su ce maka su biyar ne na shidan su karansu duk dai wato shata ake ana faɗa ba a kan yaƙini ba waɗansu na cewa su bakwai ne na takwas ɗin su kare tudun da yake na ƙarshen nan ba a kawo suka ba wancan guda biyu ne a kawo suka cewa ana jiwa ne cikin duhu ba yaƙini to da Allah ce ma ya rabu mu illa ba wanda ya san adadinsu zai kaɗan daga cikin mutane abdullahi na abbasin ya ce yana daga cikin kaɗan inda suka san adadinsu to kare ya ga waliyai shi kare ba mukallafi ba ne ba ɗorawa kare tauhidi ko sallah ko zaka ko azumi ko haji ba kai ko arwala ba dorawa kare ba amma ya bi waliyai da ya bi waliyai yaya ya zama da waliyai suka shiga sai allah sa suka yi suka bacci shekaru shekaru masu yawa daga ba su iya bayyana adadin shekaru wadda bi su fi kafin salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a sun zauna a cikin wannan kogon dutse suna bacci shekara ɗari uku na lissafin januware in kana son kai lissafi da na farin wata kuma shekara ɗari uku da tara saboda bambancin da ake samu tsakanin eh, watan sama da watan takarda sun zauna shekara ɗari uku da shekara <coughs> shekara ɗari uku wato watannin takarda su ne januwari zuwa ƙarshe ɗari uku sai suka zauna ɗari uku da tara a watan sama saboda bambancin da ake samu kullum aka samu shekara saboda mintocin da suke bambanta ake samun kowace shekara talatin da uku na januwari za a samu 34 na muharram to sai ya zama ga shekara 300 ga shekara tara a ubangiji yana cewa a cikin shekara 300 din nan ko shekara da 309 nan ba abin da ya same su ba kishewa ba yunwa ba rashin lafiya sai ubangiji sai musa suna juyawa in gefen dama ya gaji su juya da kansu allah ya juya su gefen hagu in gefen hagu ya gaji allah ya juya su gefen dama don da saboda su zauna kan wani wuri ya zama ya ji ciwo su zauna cikin lafiya har shekara 309 uku da tara shekara 309 uku da tara nan haka ran bayan shi ma shekara 309 uku da tara ubangiji yana cewa a lokacin da suka zauna shekara 309 uku da tara nan allah yana cewa wani kallibuhun za ta yamini wa zata shimali wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasidi su kuma yana kwanci a farfajiyar wannan kogo ya miƙe ƙafafunsa na dama yana lallaginsa to jama'a kare ya bi waliyan Allah ga irin martabar da ya samu da karamar da ya samu shekara 309 kare bai rashin lafiya ba bai yi yunwa bai kishewa ba su kan wa'annan waliyai ne in suka zauna shekara 309 ba abin da ya same su mun san ai karama suka yi kamar yanzu yadda annabi isa yake a sama shekara da yawa baya cin abinci baya shan ruwa saboda mu'jiza kuma yana da rai kuma zai dawo duniya me zai sami cikin wannan tsawon shekaru babu a shekaru da yawa annabi isa yana nan wurin allah baya cin abinci baya shan ruwa ba ruwansa da komai amma yana nan lafiya ba abin da ya samu jikinsa kuma zai dawo ƙarshen zamani saboda mu'ujiza waɗannan kuma sun yi karama shekara ɗari uku da tara ba abin da ya same saboda karama to su sun yi karama karefa su dai karama suka yi karefa saboda ya bi waliyai saboda ya bi waliyai to kare ya bi waliyi ga karamar da ya nuna kuma ƙur'ani ne ba jarida ba ce shi ƙur'ani duk abin da ka ji bai zauna maka daidai ba zuciyar ka cikin ƙur'ani to mutum ya ridda ya zama kafiri saboda haka ne a cikin wannan surar Allah yake cewa man yahdillahu wal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda Allah ya shirye shi shine shirye wato an sa hannunsa a hannun bawan Allah mai nuna hanya kenan wa man yudiri duk wanda Allah ya bar da shi falan tajid lahu waliyan murshida ba za ka sama masa wali mai shiryawa ba akwai bambanci tsakanin huda da rushdu huda wato yana ɗauka tun daga makamun islami har zuwa makamun imani huda kenan aikin annabawa rushdan kuma aikin makamun ihsani ne saboda haka ƙur'an ke ya hadi zuwa ina irin rushdi ka ta zo daga makamul islam makamul iman har ka kai makamul ihsani shine yahdi ila rushdi wanda Allah ya faɗa a bakin aljannu ah, wa isarana ilayka nafara min aljinni yasmi alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila ƙauhin munzirin قالوا يا قومنا إنا سمينا كتابا نزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق هدى كنا وإلى طريق مستقيم رشدا كنا قرآن يكرن karantawa. shi wannan qur'ani bai in an karanta duk wanda ya ji abun bai zauna masa ba murtaddi ne saboda haka jama'a musulmi mun yi dai magana lailatul qadri kun ji darajojin da ake samu cikin lailatul qadri magana walittaka wanda ta damu wasu mutane a yanzu wai sun ce ba wani wali a cikin wadansu tafsirai nake ji ana ce ba wasu wani ne wadansu ne masu cikin su da kashi ai ba su kadai ba وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك من رسول ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من رسول إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق annabawa suna cin abinci kamar yadda mutane suke cin abinci to an ce waliyai a da su ake yi waɗansu ne masu kashi a ciki ai ba waliyai kadai ba kenan tunda annabawa suna cin abinci su duk da su kenan aka ci to dama idan mutum ya tsokani Allah an yi an yi ya bari an yi ba to sai Allah ya ɓadda shi ya nuna masa ɓata shine shiriya shiriya ita ce ɓata ƙarya shine gaskiya gaskiya shine ƙarya Allah na ce sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna bi ghadbi ghayril haqq wa yara kullu ayatin la yu'minu biha wa yara sabila rushdi la tatu sabila wa yara sabila ghayyi yattakhidhu sabila